Mun shiga uku, ke duniya. Wani matashi ya kashe mahaifinsa kisan gilla, kisan wulaƙanci. La ilaha illallah. Ga jama'an tsaro sun kashi ne ya nuna inda ya binne shi kuma aka haƙo a gaya ma mahaifin gunduwa-gunduwa. To kun ga kabarin kenan da ya kunci ramin da ya haƙa ya binne baban. Wannan mugun abu da me ya kama? al'umma da dama sun da hawaye musamman makwabta 'yan uwa da dangi sakamakon faruwar wannan mummunan al'amari na wannan matashi wanda ya kawo ƙarshen rayuwar mahaifinsa ta hanyar kashe sa ya daddatsa sannan kuma ya sa shi a buhu wanda yanzu haka maganar da ake rundunar jami'an tsaro sun kama sa wanda bayan sun kama sa bincike bincike ya zo da su har inda ya binne mahaifin a cikin gidansu. haka ya tono ya ɗauko a cikin buhu kamar yadda ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka haifi ɗa tun kahin ya kasance ka auri uwarsa kake wahala da ita ka aure ta haka zalika lokacin da ta ɗau cikinsa wahala ka kamari sannan kuma bayan ta haife sannan ma kai kai kawo haka ci gaba da yin wahala da shi har ya girma amma ƙarshe shi zai kashe ka wannan wani irin mummunan al'amari ne mafi girma abin da ke sa wasu daga cikin matasa ke aikata irin wannan al'amari sakamakon mun sha kawo muku rahotanni Za ka ji mutum ya aikata wani abu mai ban mamaki na rashin imani sai ka ɗauka mutum ne sai ka ji labarin sai kuma ka ga mutum ne ko nan cikin jihar kano in ba ku manta ba ai mun kawo muku rahoton wani bawan allah wanda wasu mutane na cikin sallah asuba ya watsa musu fetur yana watsa fetur ya sa wuta ya kulla masallacin mutanen da suka mutu da yawa mun kawo muku jami'an tsaro sun kawo muku kun gani to duk irin waɗannan abubuwan mafi girman ƙashin bayan abubuwan da ke haddasa irin su bai wuce shaye-shaye ba muddin ya kasance ka hau wannan tafarki na shaye-shaye komai ma za ka iya aikatawa ba tare da ka sani ba sai bayan ka aikata an kama ka abin da ka sha ya ka sai ka ce sharin shaidan ne kai ma baka san kayi ba al'umma ku tsaya ku kalli wannan rahoto cikakken bidiyo daga farko har ƙarshe domin ku ji abin da ya faru inna lillahi kan ya kasance mu samu ku cikakkiyar rahoto idan yau ne zuwan ku na farko a cikin wannan tasha ku daure ku danna mana alamar subscribe kamar haka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kamar yadda kuke gani an waye gari yau cikin wani mummunan labari a unguwar barikin sale sabo da ke mina inda wannan da kuke gani an sa masa hankwa wani matashi ne da ake zargi mai suna muzammil da kashe mahaifinsa ya mai gunduwa-gunduwa ya binne shi a nan cikin gidansu nan cikin gidansu ne a nan barikin sale da ke nina babban birnin jihar Neja kun ga kabarin da ya haka ya birne kamar yadda ake zargi yanzu ga jama'an tsaro sun kashi ne ya nuna inda ya binne shi kuma aka haƙo a ga ma mahaifin gunduwa-gunduwa mahaifin tun shekaran jiya ake ta nima kamar yadda mazauna angon suka bayyana wa limamin tsalle daya cewar ana ta neman sa ba a gani ba a cike kenan na 'yan sanda ya zurfafa har ya gano wannan lamari akwai wata amaryar baban da ita ma yanzu take fuskantar tuhuma wadda su tare suke zama wannan gida duk da dai wani labari ya ce ta je biyan kudin wuta ne lokacin da abin ya faru kun ga kabarin kenan da ya kowace ramin da ya haƙa ya binne baban nan cikin gidan kenan subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah Allah ya kama na ƙarshen wannan irin masiba Allah kuma ya kare mu ga inda zai ciro kun gani zai ciro buhun baban da ya sa abubu ya sa ya binne kun gani subhanallah yanzu haka maganar da ake dai matashin na a hannun jami'an tsaro wanda suna ci gaba da idasa bincike bayan ya kasance sun kammala bincike a dangane da al'amarin ƙarshe za a miƙa sa kotu sannan kotu ta yanke mai hukunci daidai da abin da ya aikata wannan al'amari ya yi matakar tada ma 'yan uwansa hankali mutanen unguwa da sauran makauta duba da yadda ya abin a cikin rashin imani a ce mahaifinka wanda ya kasance ya fara ɗauniya da mahaifiyarka tun kan ta haife ka wanda ya ɗawainiya ya auri mahaifiyarka ya kai kawo a lokacin da ya kasance mahaifiyar ke ɗauke da cikinka aka haife ka ya ɗawainiya da kai kayan ai sunanka tun da aka yi suna yake ɗawainiya da kai har ka girma ya yi maka abubuwa da dama wanda har abada ba ka da yadda za ka iya rama mai waɗannan abubuwa da ya maka amma ƙarshe kuma ka iya kwantar da shi ka yanka shi ka daddatsa shi sannan ka ɗau buhu ka zuba shi ka rami ka binne sa wannan wani irin mugun abu ne mutane da dama sun yi Allah wadai da wannan al'amari inda aka roƙi mahukunta akan a jajirce kai da fata a yi a hukunta wannan bawan Allah da gaggawa irin wannan rashin imani ba maganar mutum daga baya bayan an kama sa ya ce shagan shaidan ne ko ya gane ya aikata ba daidai ba duk wanda zai iya aikata haka akan mahaifinsa to duk duniya ba wanda ba zai iya aikata mawa ba yan uwa sun yi kuka makauta sun kuka maza da mata sakamakon faruwar wannan al'amari inda shi kuma ya nuna jikinsa ya sanyi ai aiki sharin shaidan ne a yi haƙuri kenan bayan mutum an kama sa mafi girma abin da ke jefa wasu daga cikin matasa irin wannan mummunan yanayi wanda mun sha kawo muku rahoto ji an ce mutum ya kashe kishiyar mahaifiyarsa wani ma mahaifiyar tasa mun kawo muku kwanaki wanda jami'an tsaro shi ma suka kama shi wani mahaifinsa wani kaninsa ko kanwasa da sauransu wallahi ba komai bane ke jefa matasa a cikin irin waɗannan mummunan yanayi sama da shaye-shaye kayayyakin ƙwaya waɗannan kayayyaki da ake ta faɗa a kullum kullum jami'an tsaron gwamnati suna kai kawo wajen kama irin waɗanda suke shan wannan abu da masu saidawa in dai har ya kasance ka kulla da su to dai ka jira lokaci amma zai wahala ka kammala rayuwarka ba tare da ka aikata wani abin da zai zame maka nadama ba abin ya biya ishe ka zaman ka lafiya ɗaya ka yi abin da manzon Allah ya ce shine kakka sha duk wani abu wanda ya kasance zai saba maka da hankalinka zai canza maka tunaninka duk wani al'amari wanda ya kasance yana dura ma jiwa ka mummunai ne da zaka iya aikata abin da ba shi kenan ba manzon Allah ya hana shan wannan abu dan shine giyar da kaje ana cewa kaka dauka wani abu ne giyar duk abin da zai hidda ka hayyacin ka kusan alakarsa ɗaya da giya sai ka kiyaye sakamakon ina amfanin irin wannan karshe? a ce shekarunka ba su yi ashirin da biyar ba ko talatin kuma shi ke na rayuwa ka ta lalace sakamakon wani abu da ka aikata sai dai a kama ka a ɗauke ka a killace ka ko a ɗaure ka ko kuma a kashe kama an ka aikata abin kisa nan nan muka kawo muku wani rahoto wanda ya faru a cikin jihar kano wanda wani matashi mutane na cikin sallah asuba haka kawai sakamakon rikicin rabon gado mutumin na ya watsa fetur ya sa wuta ya kulla masallacin mutanen da suka mata suna da matakar yawa wasu suka na kasa nan nan jami'an tsaro suka kama shi ma sakamakon irin abubuwan da ya aikata ina amfani irin wannan mugun abu har abada ba za ka taɓa nasara a rayuwarka ba idan har ya kasance ka zaɓi aikata mummunan abu za ka yi nasara ne kawai in ka ɗo rayuwarka a kan mataki mai kyau ba a taɓa samun wanda ya aikata abin da ransa yake so ƙarshe ga abin da shi ma yake so sai dai ga abin da baka so haka za ka ƙare a wulaƙance duk hidimar da ta wuce naira ɗari kai wata mata naira ɗarin ba ta yiwu maka za ka ga shikenan za ka kare a wahala yarinta a wahalce girman ka a wahalce ka a wahalce mu haka zaka mutu a wulakance kuma ka je ka haɗu da Allah ba ta daidai ba dan ba kai abin da Allah ya halice ka dan shi ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara shiryar da mu muna kawo muku irin waɗannan abubuwan ne yayin da suka kawo don a ƙara jan hankalin matasa waɗanda suka hau tafarkin shaye-shaye da caza kansu kada ka zo ka cuci kanka ka yaudari kanka sai bayan ka aikata wani abu ka ce baka cikin hayyacinka Allah ya kiyaye Idan yau ne zuwanku na farko a cikin wannan tasha kamar yadda muke sanar da ku tun a farkon kowane bidiyo da ku daure ku tsaya ku danna mana alamar subscribe idan kuma akwai abin da kuke son sanar da mu akwai bangare na comment wanda muka ba ku cikakkiyar dama akan za ku yi mana magana kai tsaye muna tare da ku a kowane lokaci.